last two years na launch book a kumashi vice president ya say 5000 5000 ghana cedis ko har yau 5000 nan bai shigo hannuna ba gaida zuwa yana ba the vice president of ghana dr Mahmoud bawumia yana mini shekara uku ke ga 3 years an yi maulidi daga kasan kumashi malam aminu bamba ya zo wurin ya lati littafi book littafi ne da ba kowa daga cikin kasan ghana to lasiya malam ya fito da magana kamar dr mahmud bawamiya da ka zo wurin ka faɗi ka ce da ka sai copies adadi kaza ka ba da kudin a bayi to lasiya malam bai ji labarin kudin ba kuma malam ya yi magana ka duba wannan fidiyo da da ka duba ka ci bayani da malam ya yi ba nan ba don ni ban kara lancin wani bu wa zai sai kaza ban kara yin shi abin fahimta ai na wuce wurin ana ce muku na watsar da halitta ko eh last two years na lanci book a kumashi vice president ya sai 5000 ghana cedis ko har yau 5000 nan bai shigo hannuna ba to na lanci buku kuma a ban lanci har yau 5000 nan bai shigo hannuna ba saboda ka ni ban lanci wani buku wannan mai kudi in kana da kudi malam na sai kwafi goma zan ba almajirai masu zuwa makarantu kowane almajiri sai ya so littafin nan kowane malami sai ya karanta littafin nan sai ya sha wahala da shi da almajirin shi kaji na ce maka kowane malami kowane malamin jami'a fa ba mu na zaure zaure nan ba kowane malamin university in ya karanta da almajirai don mun je ɗaya biyu sai mu kawo tamrin jarrabawa mu gani ka gane abin da aka karantar da kai ko baka gane ba to shi malamin da kansa sai ya sha wahala kafin ya gane abin da ka rubuta nan daidai ne ko ba daidai ba ne wannan ne littafin saboda haka waɗanda ke turai wanda za ka sai kwafi ɗari ma muna so eh, ka sai kwafi ɗari ka raba ma almajirai ka sai kwafi ashirin kwafi talatin kwafi goma ka rarraba ma almajirai akan kudin nan bai shigo annun shi ba to shekara guda ke ga to mu da na duba na gan kaman abin da malamin nan littafin da ya buga nan ya yi kokari kwarai da zai taimaka da al'umman musulmai duniya ni da kaina da tashi na te gana na te na interview malam inda da yi in tallasa mai wannan video ya ta duniya mutane su sai a baya tun da ma eh, ba ji labarin vice president ba na tashi na te gana na tirai na yi da malam kasuwa duba wannan video kana kallo ga littafi da ke annunmu daga nan wannan littafi yana cikin littattafai da malam ya buga to wannan ramadanin ga malam ya lanci wanga littafi da aka lanci ala neman araba da almajirai a kasan Ghana da ma wannan ma ba kasan Ghana ba suke da nisa ake bidan araba musu to gaskiya mutane da yawa sun doki nauyi su ne suka doki nauyin sai wanga littafi araba da almajirai masu karatu to gaskiya da yake cikin ramadani ne ba kowa ne ya ga wannan bidiyo da aka fito da shi ba to akwai yawayen mu dai da suka gani waɗanda suka sai dari aka raba to amma still in ka duba cikin gana almajirai na neman shi kwarai kuma musa almajiran karatu ba aiki ne suke yi ba me shi dai kawai ne a bashi littafin malam kuma ya doki nauyin buga wannan littafi shi ya yi shi ya buga shi sa'annan kuma suka doki nauyin distribution da za su ta aika da mutane to amma wane ne kai da aka sai wanga littafi inna da yi araba da jama'a almajirai masu karatu su doki sula karatu da shi to wannan ne kawai da mu bani malai dai bayan ka duba wannan video da na te wurin malam na yi tallasa mai wannan book ji makarantun da aka raba musu wa'annan littafi da dai bani almajirai taliban karatu su samu ilimin alkitabu wa sunna saurari maganar cikin su. ta sai 100 copies an rarraba kuma inda muke raba shi shine kowane makaranta ba a gyara ba yanzu akan kaje kuma shi ka tambaya kowane makaranta babban makaranta da ake karatu sosai mun raba musu na farko mun raba ma kamar su azhariya wadaniya nasiriya um, al sakafiya saqafiya da ire-iren su mun rarraba musu da imamiyatul rashidiyya Ah, duka mun rarraba musu daga ba ma da ya zo kuma akwai wani wani rashidiya da aka ware akwai wadudiya akwai wane ne su ma mun babba su a kira mun ba research so biyu 10 10 copies kowane makaranta 10 copies muke bayewa eh sauran almajirai sai su yi hakuri su kuma sai su select waɗanda suka ci first first first first second third shi a baku farko su aiko 13 na ce mutum goma muke so saboda haka daga baya da goma ya zo kuma shi suka ƙara wasu to haka ake rarraba shi a almajirai min eh, eh, ga aikodes ma akwai almajirai mun ba su kaman biyar don su ba masu karatu sosai ba ne sannan akwai makaranta ma mu bi shi ma wataniya ne su ma mun ba su kaman goma haka dai muka rarraba littattafan eh, hatta a shaman hatta a shaman abin ya kai malde gaba ɗaya kenan makaranta hudu duka manya-manya mun raba musu nuriya ambariya kurriya. da wata makaranta haka guda rashadiya duk mun rarraba musu hatta safulgu eh har safulgu sai da muka kai 17 copies muka raba musu to haka ne in dai ka aiko za mu raba za a yi mai shi foto a turo maka kai da ka aikon kaga kaman ga abin ka da ka saya ya kai hannun abin nan ita matan ma kowane foto ya zo shi ta yi kuka eh don malumman da take gani da manyan mutanen da take gani suna rika littafin nan su gwada ya kai gare su kuka take yi saboda murnan cewa alhairinta ya kai ga almajirai za su yi karatu kamar eh, yusufiya da azhariya akwai mata da yawa a ciki a ta research ma akwai mata waɗanda aka raba musu kamar yusufiya mata takwas maza biyu kaga matan sun fi kokari kenan ko eh saboda haka akwai almajirai da ke bukatar littafin amma iyayensu ba su da karfi kamar yadda ka faɗa muna fata masu iko za su taimaka su saya kwafi hamsin kwafi ɗari a rarraba ma almajiran da ba su samu ba ba ya a raba ma duka amma dai an rage eh, bukatan da ake na littafin Allah madaukakin sarki samu dace ko kuma Allah ya taimaka muku Allah ya sare mana dukkan lamuran mu barakallahu fina wa fikum assalamu alaikum wa rahmatullahi to bayan ka duba wa'annan abu duka da ka gani me yasa maka suri da yasa nake wannan video ina tautasa zato ina kyautata zato the vice president of Ghana Dr. Mahmoud Bawumia na yi imani kudin nan ya yi iya na farko ya manta ne na biyu mutanen da ke kusa da shi ba su tuna samai ba na uku yiwu ya doki kudin ya ba wani a ba malam hal yau malam bai kan kudin ba na fudu yiwu dr mahmud bawumiya rafkan ruwa ya zo mai bai samu yayi ya bayar ba ke wannan tunasarwa ne hal yanzu wannan kudin bai shiga annon malam ba wasu mutane kuma na waje yana musu kamar kudin an ba malam malam kuma hal yau kudin bai shiga annon shi ba shi sa wanda dan aika muku video ga ku yi kokari ku share wannan video kuma wa'anda ke kusa da vice president na san wasu su da dan yan ku video ga da tura muku kamar su bigi da sauransu in na ku ina so ku yi kokari saboda Allah ku gwada mai me yiwa ya ba wani kudin a ba malam an zamana kai ko ko mai yiwa ya manta mai yiwa rafkanuwa ya zo mai mai yiwa kuma ya ja baya ne da kan abin da ya fari kuma na imani dr mahmudu bamiya ba za ka yi shirun ko ka ja baya tun da kai kace za ka sai adadin kwafis za a raba da makarantu shi sa wannan nasi'a da muka zo da shi kan wannan batun bukun malam kudin da aka yi promise shekara uku ke ga har yanzu ba ji labarin kudin ba kuma muna kyautata zato ka iya ka baye ne amma me waɗanda aka ba domin yana hafin masu kuɗi da yawa suna da waɗanda ke kusa da su su waɗanda ke kusa da su ana ba su abu su ba mutane ba su ba su wani bi shi yasa wannan shine tunasarwa da Dr. Mahmud Bamiya muna cikin watan Ramadan yau dare na 27 a yi kokari a reach up to wannan littafi alkawali shi tsakaninka da Allah ne kuma tsakani ne da mutane shi su gane ba bayar ba ko an bayar she bane mutane su fita cikin shakku wai dama ya ribuka ila ma la ya ribuka ka bar abin da ke maka shakka ka kama wanda bai maka bai maka shakka wani na nan shi politician ne wani na nan masoyin baumiya ne wani na nan abin da muka fadin ga bai mai dan saboda maganan politics eh, fatin shi aka yi dai duba an dame su a'a maganan da muka fadi ba mu da anyan da za mu fadi shine dole mu zo mu fadi daga nan kuma na imani in vice ya ji dai aika wannan sako a duki a ce a sai wannan littafi a raba da wannan talibai Allah muke roko saka maka da alheri vice sa'an nan nabi kuma <laughs> na ganka shekaran jiya daga national iftar kaman ka zama ladani ne ko kai ne limami gaban malam <laughs> next time <laughs> eh, man furshi ka koma baya wassalamu alaikum wa rahmatullahi kowa da kuma neman kowa اللهم ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك